An gudanar da zaben shugabanni da kansiloli a ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar Filato cikin kwanciyar hankali da lumana. Tun farko hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato ta dakatar da zaɓe a ƙananan hukumomin Jas ta Arewa, Jas ta Kudu, Barikin Ladi da Riyom saboda matsalolin tsaro. Zaɓen shine karo na biyar tun lokacin da aka shigo mulkin demokradiyya a shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara. Jami'iyu hudu ne suka shiga zaɓen da suka haɗa da ADP, GPN, apc da pdp duk da shike ba a samu wata matsalar tsaro ta yi tasiri ba an samu matsalolin rashin kai kayayyakin zaɓe kan lokaci wanda ya sanya masu kaɗa kuri'a ba su fara zaɓen kan lokaci ba a wurare daban-daban kamar yadda wani dattijo da na tarar a rumfan zaɓen ya shaida min. sunana hananiya lere to mun zo nan da sassafe ba kowa an fara zuwa ma irin su goma mutane masu votin ne kawai sun zo to daga baya kuma muna jira ko za an ce wai ba stamp yanzu wani hali yake ciki to yanzu ne an dan fara to na ga mutane da yawa gashi kuma karfe biyu ya wuce kana ganin kamar za a iya gama zaben nan kafin gaskiya in ba dai za ka yi sha biyu kai ko har safe ma ba za a iya gama ba Shi ko wani da ya ki bayyana min sunansa na same shi cikin fishi ya fice daga wurin zaben. Zaɓe wahala kawai aikin banza kawai tun karfe tara walakanci ne wannan. Eh zan tafi. Saboda tun na ba su kati na su yi min su ban fefa in jefa sun ki. ba su yi mun ba ba wani bayani da suka yi wai ba su ga sunana a can ba to to ba su ga sunana ba ni ne wannan katin a gidana ne a nan na zo na karba shekara nawa ina jefawa a nan ba shekara daya ba biyu ba uku ba amma yau su ce bani ba su gani ba saboda haka ni zan tafi ba ruwa na da wani ita ko wata baiwar Allah da ta kada kuri'ar ta cikin farin ciki ta ce Mary Marcus Ganaka Eh, na zo tun da safe irin su 8:30. Eh, gaskiya yana gudana da kyau abinda kawai ya so ya dan bata mana lokaci shine rashin ink da aka zo ba ink amma daga baya an samu ink komai yanzu yana tafiya da kyau na yi zabe na gama ya kika ga fitowar mata a mata sun fito mata sun yi kokari sosai sun yi kokari sun fito ba na wasa ba gaskiya kina ganin kaman wato mata za su taka rawan gani tun da a yanzu dai ina ga kaman mata sun fi maza yawa a nan in Allah ya yarda in ba wani abu ba gaskiya mata za su taka rawan gani kina an wayar musu da kai sun gane yancin kuwa kwarai kuwa mata sun gane yancin su yanzu ba sa wasa Na yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar plato Mr. Fabian Ntun, wanda na kira amma bai ɗauki wayata ba. Na aika da saƙon katta kwana bai an samun ba. Na je ofishinsa aka shaida mun cewa baya nan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.